لا يمنع عموم اللفظ أن الشيء الذي أو الإنسان الذي أو أي شيء الذي كان سببا لورود الآية أو النص لا يمنع أن تكون هذه الآية تعم غيره أو غير هذا السبب المسبب هذا معنى آه، أو خصوص السبب لا يمنع عموم آه، اللفظ لذلك الألفاظ القرآنية تأتي آه، شاملة يكون يكون الإنسان الواحد هو السبب في نزول الآية ولكن هذه الآية لا تنزل باسمه أو بضميره هو إنما تنزل بألفاظ الأموم من فعل كذا الذي فعل كذا فيدخل هو أولا ثم بعد ذلك يدخل غيره wancan mako ya aiko takarda ce da Allah yana neman karin bayani tun shekaru nawa mun tattauna mun yi magana hajji a shar'ance wanda in mutum ya sha nonon mace take zama wa muharramarsa kafin ya cika shekaru biyu kuma ya sha nonon nonon so biyar ya sha ya sake ya sha ya sake dan kansa mun gane ko amma dan mutum ya girma wai mutum ya tsofi nonon matarsa ya hade za ta zama muharramarsa wannan matsala ai an gama da ita ko baya kosar da kai baya kara ma قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من كره أن يكفر سواد الفتن والظلم يتي باب لكي بيان ما لم وأن سكا أكا حنا وأن سكا كي يويتا عدد يويتا fitina ko adadin azzalimai ma'ana in ana fitina kada ka shiga ciki in ka shiga ciki ka yawaita adadin su in kuma ana zalunci kada ka tafi tare da azzalimai in ka tafi tare da su ka yawaita adadin su ma'ana ka karfafa musu bai قال حدثنا عبد ها بعد أولي قال حدثنا عبد الله بن يزيد ابن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتبت فيه الليث يتي دغ أبي الأسود yace abul aswad yace qutiya ala ahli almadinati ba'thun faqtu fi ai an cire an dauki an tara an zaɓo bataliya da za su je su yaki a Madina wannan mai riwaya yace aka saka shi a cikinsu yana cikin waɗanda za su je su kai hari a Madina falaqitu ikrimata fa akhbartuhu yace sai na hadu da ikrima sai na baki labari an zabo bataliya da za su je su yaki a Madina mai su yaki Madina ina cikin su fana hani ashaddan nahayi sai amini ya tsananta ce kada ka kuskura a kun kada ka yi wasa kun mafala sa'an na ce akhbarani ibn abbas abdullahi dan abbas ya bani labari ya yace anna unasan min almuslimina kanu ma ya yace wa'ansu mutane musulmai ne amma suna tare da mushrikai ba su rabu da su ba ba su janye ba ba su hijira zuwa madina ba ba su ba su ba yukaffiruna sawad al-mushrikin sai su yawaita adadin mushrikai sai adad a yawaita adadin kafirai ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ya'ti as-samu fayurma wa yusibu ahadahum a garin harbe harbe sai a harbo ɗaya cikin musulmai wanda yake yawaita adadin kafirai din fa yusibu ahadahum fa ya mutu tare da cewa ba ya zo ya yaki bane amma tun da yana zaune tare da su in an gan adadin su sai a tsammanin suna da yawa ne shi musulmi ne to musulmai kuma sun harbo makami saboda samu kafirai sai samu wannan musulmi aw gribuhu fa yaqtuluhu sai kace shi fa anzalallahu ta'ala sai Allah madauki sarki saukar da aya yace In إن الذين توفاهم توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وأندى ملائكة كشفوا وأندى أكي سافك متوى سنديا hanya, aka ce أكي an أنفسهم sun zalunci kawunan su dan menene ba sun yi wurin musulmai ba me ya su yi ijira me ya hana su kaurace wurin kafirai babu yace wani babu idza baqiya fi hufalatin minan nas in mutum ya samu kai kansa a cikin lalatattun mutane mutanen kwarai suna karewa wannan ya tafi wannan ya tafi sai aka waye gari mutum ya samu kansa cikin lalatattun mutane ba su da cika alkawari ba amana imani ya yi karanci babu gaskiya ba amana to yaya mutum zai yi ya mutum zai yi kenan ya zai yi ne ya yi jira ya koma ina ya yi kan dutse ya zira da addininsa قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حذيفة ابن اليماني صاحب السجن yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi min hadisi guda biyu yayi muna hadisi guda biyu yayi muna maganan abubuwa guda biyu yace na ga daya da idanuwa na yace sa'an nan yana jiran kuma na biyu mun gane ko har na na aisha sai da sai bakin ciki saboda ta samu kanta cikin wani hali yace zahaban ladina yu'ashu fi aknasihi wa baqaitu fi khalatin ka jild al-ajrad Abdullahi dan Fodi sai da samu kansa haka ne yace walamma ma za sahabi wa zaqat ma'arifi وقلبت في أحلافي مثل الأكاذيب يقولون ما لا يفعلون وتابعوا هواهم وطاعوا كل شيء واقوتي وإن أكثر الجاسيكا كتقولنا ينا بكين تتي duk inda ke yana bakin ciki cewa shehu ya tafi wani ya tafi wani ya tafi wani ya tafi sai samu kansa a cikin mutane waɗanda ba sa ba su damu ba da su yi ƙarya ba su damu ba da cin amana ba su damu ba da warware alkawari to shi nan sai ya gaga mutum ya sai ya samu kan wani hali ba yadda zai yi dama aka ce da ji tausayin mutane guda uku ko na farko shine wa malami ya samu kansa tsakanin jahilai mawadaci ya talauta mawadaci ya talauce zama ya kuma ba mallakan komai da mai mulkin da ya rasa waɗannan mutane guda uku aka ce a tausaya mu suna jin ta kai haka ne قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال Hudaifa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana hadisi guda biyu na ga daya ina jiran sauran na biyu yace manzo Allah ya bamu labarin yace amana ta sauka a tsakiyar zukatan mutane sun ma'alimu min alƙur'ani sun ma'alimu min sunnati manzo Allah ce nan suka koya kuma daga alƙur'ani sa'an nan suka koya daga sunna wa yu'allimuhu alkitaba wal hikma ma'ana alkitabu sunna kenan ko dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tarattu fi ma in kama sattum bihi lan تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة يتي عضو عليها بالنواجذ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضو عليها بالنواجذ وإياكم ومهدفات الأمور فإن كل مهدفه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مفهوم abinda manzon Allah ya faɗa amma an aka fahimci kuskure aka ce wa inna kulla bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar laysa zalika kaunu kullu dalalatin fi nar la yazamu minhu an yakuna kullu dalalatin kufr an yakuna kullu dalalatin an yakuna kullu dalalatin kufran eh eh wa bai to, ko da kowane ne wanda ya bata wanda ya bid'a eh mana ba kowace bid'a ce take bayuwa zuwa kafirci mun gane ko inda abin da ke shige mutane duhu aka ce kullu bid'atin dalala duk bid'a fata ce wa kullu dalalatin finnar duk fata kuma a cikin wuta baya nuna cewa wanda yayi bid'a ko yayi bata ya kafirci don ai ba kafirai ta ai za su shiga ba bambanci tsakanin waɗanda za su zauta wuta shine wanda ya shiga wuta saboda kafirci baya fita abada wanda kuma ya shiga wuta saboda wani sababi akwai lokacin da zai zo ya fita yasa كون كل ضلالة بدعة في النار لا يلزم من ذلك أن يكون كل ضلالة أو كل بدعة كفرة lallai ne sai an fayyace komai ko in ba ka sai ka shigar da wani abu a cikin wani abu mun gane ko yace manzon Allah ya ba mu labari yace amana ta sauko a cikin tsakiyar zukatan mutane asalin zukatan mutane sa'annan kuma suka karanta alkur'ani suka koyi ilimin alkur'ani suka koyi amana suka koyi komai na imani ثم علموا من السنة معنى ثم للترتيب والتراخي معنى أفارق يوم القرآن فأنا أقول سنة من الله صلى الله عليه وسلم نغوك في أي أي كدتو ما تكنت تاكو الكتاب والسنة كي أي كدتو من الله شيء لن تضلوا بعدي أبدا وحدثنا عن ربها sai manzo Allah sai ke manzo Allah kuma ya ba mu labarin cewa za a ɗauki amana daga zukatan mutane za a zo a ɗauke amana a cire amana daga zukatan mutane kana kallon mutum amintacce ne kun waye gari kan yamma ya zama ba amintacce ba kana kallon mutum ka amince da shi kuna cikin tafiya sai kaga ba shi da amana sai ga ya ci amana sai ga ya yi kaza da kaza shikenan haka al'amuran suke to ga yadda manzon Allah ya fassara mana ga yadda al'amari yake dan karka ji mamakin kowa duk wani makhluki ya tsaye amana kan kai mamaki Dan ka ce don ji an san shi amintacce ne ga yadda al'amarin ke kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq alladhi la yasiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya ba da labari ga yadda al'amarin ke kasancewa lokaci ya yi kanka bala yace yanamu ar-rajulu an-nawmata فتقبض الأمانة من قلبه ويظل أثرها مثل أثر الوقت da mutum yana da aminci amintacce gaskiya ne ji amintacce ne da ya kwanta ya bacci yana cikin bacci sai aka zare amana a zuciyarsa sai ya waye gari ba shi da aminci kai kuma da ka san shi amintacce ne sai ka zo ka amince da shi sai ya zama ba amana a cikin zuciyarsa a wurin sai ya zama kamar alaman baki digo haka a zuciyarsa maimakon amana an ɗauke ثم ينام النومة فتقبض ويبقى بها أثرها مثل مثل أثر المجد كجمر دحرجته على رجلك فنفس فتراه منتظرا وليس فيه شيء sai isake kwanciya kuma sai a cire sauran annanan da ya saura da an cire rabi yanzu kuma an cire sauran sai kaga zuciyarsa babu wata amana ko ɗaya a cikin sai dai ka ga alama kaman kadda da hannun mutum ke yi in mutum ya aiki ko kuwa mutum ya taka ko ka ɗauki shi da hannunka ko ka taka garwa shi da kafanka da tafin kafanka sai ya yi bururu ka san ya bururu ya ne a kan sai ɗan kumbura ba komai ciki sai ruwa manzo Allah ke sai zuciyar ta zamo haka nan babu amana ciki sai ruwa kaman wannan misali amana an ɗauki وليس فيه شيء باب قومي كتنكتن جيجاجنا ya ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي amana? sai mutane su waye gari ana kasuwanci ana ciniki ana hulɗa ana sai da sayarwa ana hulɗa ta yau da kullum sai a waye gari ba amana tsakanin mutane wannan na tsoron wannan wannan na shakkan wannan duk wanda ka amince da shi yaudare ka ya fi amana duk kusa da kuka faru kuna tafiya tafiya sai tafiya sai ka zama makin Allah abinda baka taba tsammani ba sai ka gani sai ka ji har kowa na shakka duk sa'an da za ka je ka fi abu sai ka ga kana shakka sai yi tunani don an shiga kasuwar kaza wane ne amintacce in an je kasuwar kaza wane ne amintacce kai ka zan ka je kasuwar kaza ka nemi wane ban da shi kada ka yi ciniki da kowa kada ka yi hulɗa da kowa kowa ya same ka zai cuce ka abin mamaki fayuqal sai a rinka cewa inna fi bani fulanin rajulan aminan sai a ce a unguwa kaza ko a waje kaza ko a kasuwa kaza akwai mutum ɗaya shine amintacce ويقال للرجل سأرك فدام ولن مسن ما أعقله وما أزرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان sai ka rika cewa amma wannan mutumin yana da hankali yana da hakuri yana da juriya manzo Allah ce alhali kuwa babu imani zuciyarsa miskal miskal habbati khardal ko da kwatankwacin kwayan komayya ko da kwatankwacin kwayan tsaga Kasan san menene yafi kankanci a wurin bahaushe zarra mai jirgin zarra zarra larabci ne tsoron daga ce saboda ka bude daga a cikin rana sai ka rika ganin wa'in sabuwa kan kanana in ba dan rana ba ba za su ba su ne mafi kankanci karanci sai ka ce sai a waye gari wannan mutumin da ake yabon shi wane kaza ne wane kaza ne wane kaza ne dan da amma yanzu ba imani ko da kwatan kwatin dan a zuciyarsa ba amana zuciyarsa ko da kwatan kwatin dan ko mai koyi ke manzo Allah haka ya faɗa wala ata alayya zamanu sai ba da labari huzaifa yace wani lokaci ya taba zuwa mini wala ubari ayyukum bayati ban damu ba da kowa nayi ciniki na yi hulɗa ta yau da kullum ba na jin damuwa al'amarin zai ce za a yi maleji za a matsa a tafi لئن كان مسلما رده islam in musulmi مسلمين hulɗa da shi musulunci sai hana ce zalunci sai hana ce kaza sai hana ce kaza wa in kana nasraniyan in ba nasare ne kuma ko ba yahude in kafiri ne yake jagoranci raddahu alayya sa'ihi kwamishinoninsa daraktocinsa eh, didi eh, ɗinsa sai su hana saboda mai zai ba su wani zai ja kullinsa to kar ku ja min cikin addini ba to kar ku bar a zauna lafiya duk yadda aka yi kar ku zalunci wani ma'ana ko da muke kasarai ne kada ku yi zalunci dan mu samu mulkin mu ya mu mike mu shimfiɗa mulkin mu yace ko da kafiri ne ba yahudi ko ba nasari yace za a yi hulɗa da shi in musulmi ne musulunci sai hana shi in kafiri ne yana son mulkinsa sai ya ja kunnen ma'aikatansa waɗanda suke suke kamar shi wajeje ya ce kar ku kawo fitinan addini kar ku tare fitina kar ku kawo kan kada ku yi zalunci saboda mu shimfi da mulkin mu mu ji daɗin mulkin mu ba wai dan yana da musulunci ko imani ba wa in kana nasraniyan raddahu alayya sa'ihi wa amma al-yawm Huzaifa kenan ya fada ya ce da ina hulɗa da kowa hulɗa ta yau da kullun da kowa ina ciniki da kowa musulmi ne na san musulunci na da kyau musulunci na da daraja a wajensa musulunci sa zai hana shi zalunce ni. in kuma ba musulmi ne kafiri ne ma'aikatansa za su hana ai zalunci dan ko su musulmai ne shi kafiri ko ko a'a duk tafiyar su daya amma saboda suna son su ji dadin mulki sai su ce ko da muke kafirai dai mu yi adalci cikin mulkin mu saboda mulkin mu ya samu kafuwa saboda mulki yana tabbata da koda kafirci ne amma mulki baya tabbata da zalunci zalunci ba shi da kyau ko kadan zaga malikum billahi معتدلا فحكم على ملكه بالويل والخرب إذا غدا ملك باللهو مشتغلا فحكم على ملكه بالويل والخرب سيدنا حذيفة يقول أما يوم هل الرأي ta يد قوة kowa fama kuntu أبايع illa فلانا wa fulanan ba zan taba hulɗa ta yau da kullum ba ba zan taba ciniki sai da sayarwa ba sai da wani ko wani mun gane ko da yi tunci da kowa musulmi ne lokacin musulunci na da yana da akwai musulunci a zukata musulunci zai hana in kafiri ne ma yana son mulkin sai zauna zai adalci zai hana su yake kar su yi fitina to amma yau yace yanzu yadda al'amarin duk sun lalace ba cika alkawari ba mu imani ba kyakkyawan musulunci ba amana yace ba wanda zai hulɗa da shi yau da kullum ba zai yi sai da sayarwa ba ba zai ciniki ba sai da wane ko wane babu ta'arrudi fil fitnati babin da ke bayanin mutum ya koma ƙauye saboda fitina dama in mutum ya dawo ya taso daga kauyen su ya hijira zuwa madina an hana manzo Allah ya hana ta'arruf ka koma garin ku ka koma cikin maguzanci ko cikin maguza ka zauna haka hana to sai dai in da larura shine aka ba da قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوع أنه دخل على الحجاج salamata ibn al-aqwa'i ya shiga wurin hajjaj fa qala sai hajjaj yace ya ibn al-aqwa'i ya kai salamatu dan aqwa irtadatta ala aqibai ta'arrab sayirjan ka koma garin ka koma kauyenku ka koma maguzanci ne qala sai ce la ba haka bane ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو manzan Allah ne ba ni izini yace zan ke komawa ƙauyen ko ƙauye na zauna mana da izinin manzan Allah kenan ya koma ba wai ya yi rike bane ko ya bar musuluncin bane wa an yazid ibn abi ubayd qala lamma qutila usman ibn affan faraja salamatu ibn al an karbo daga yazid dan abi ubayd yace yayin da aka kace sayyidina usman dan affan radiyallahu anhu faraja salamatu ibn al-aqwai ila al-ghadiba sai salamatu dan akwa ya fita daga madina ya koma rabiza saboda gudun fitina rabiza wani hanyar wani kauye ne hanyar madina kan ta madina za ka tafi hanyar ko ko haibar ko sham nan abu zarri ya je zauna ya rayu har ya zo ya mutu to wannan sai shi ma salamatu dan akwa ya fita ya koma rabiza ya dan zauna kaɗan وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا ده يجي كان قوي سي أو وتمشي تهايفا مسائع فلم يزل بها حتى أقبل قبل أن يموت بليال فنزل المدينة ينا كان قوي مرمى تسا ينا رأي هار سيدة في خيكر شرع يوسع سيداو مدينة بعد جمع بسيب الدنيا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو سعيد الخدري الله كرم سيدايتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم yace ya kusa lokaci ya kusa da zai zo أن يكون خير مال خير مال المسلم غنم يسبق بها صعف الجبال ومواقع القدر يفر بدينه من الفتن إذا زمن يجيزه siyayyar dukiya a wajen musulmi su ne awakanka dabbobinka ka je kan dutse kana zaune kana shan nono kana shan madaran dabbobinka kana gudun fitina kana kare addininka har ajali ya zo maka ya fi ka je ka shiga cikin fitina ka zamo sababin a zubar da jini ko kai ka zubar da jini ko saboda kai a zubar da jini ko kai ka ci mutunci musulmi ko saboda kai a ci zarafin musulmi ko duk waɗannan abin da suke gudu kenan suke cewa suna gudun fitina yasa da aka je aka kewaye sayyidina Usmanu za a kashe shi zai iya ce kowa ya tawaye a fito yi zanga zanga yace a a in suka kashe shi kadai suka kashe ya fi sauki da a tashi hayaniya a zubar da jinin musulmai ba haka bane sayyidina Umar yana masallaci aka zo aka yi ban kai duk kenan a aka a kashe dukkan arnan da ke a a imam malik sai da aka daure shi aka yi masa azaba a wani lokacin duk duniya ba sama da shi daraja da ilimi a cikin malamai ha aka ce la yufta wa malikum fil madina daga malamansa sai almajiransa amma bi ce hayya yayi hakuri har aka kare jinin musulmai da mutuncinsu da dukiyarsu don fitina ɗin da kake gani tana faruwa ne yar karama ba, baka san yaya za ta zo ta zama ba in aka ci gaba aka rura ta sai ta zo ta fi karfin kai da kanka da kana neman kanka ka rasa a zubar da jinin wannan a kora dukiyar wannan a kai ne sababi kuma sai Allah ya tsayar da kai dan menene ka sa aka zubar da jini dan me yasa kasa aka ci zarafin musulmi ko aka barna ta dukiyarsu sai Allah ya tsayar da kai ko ne ne kai abinda Allah ke kallo me akan me kake tafiya akan wace hujja باب التعوذ من الفتن باب da ke bayanin halarci mutum ya nemi tsari daga Allah ya kare shi daga fitina Allah ka kare mu da fitina daga fitina qala hadathana mu'adh bin fadalata qala hadathana hisham an qatadata an anas radiyallahu anhu qala سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة wannan suka zo manzon Allah na zaune wannan ya tambaye shi wannan ya tambaye shi wannan ya tambaye shi har suka matsanta suka tsananta a cikin tambaya fasa ila annabi sallallahu alaihi wasallama zata yawmin al-minbar sai manzon Allah ta rana ya hau minbari فقال يسي لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم يسي دوان أبن لو كتنبين زبن kawo دوان لكي تنبين يكاو دوان لكي نمبين كومين يكاو tun daga farkon duniya har ƙarshe duk tambayar da kake da su kawo فجعلت انظر يمينا وشمالا روايه yake da manzon Allah ya fi shefa da haka sai na kalli dama na kalli hagu ba abinda nake gani sai kowa ya saka kiri ga yana kuka yana sadda hawaye fa idza kullu rajulin la sara'ahu fi thawbihi yabki فأنشأ rajulun كان إذا لاحى يدعى إلى غير حبيب sai wani mutum a cikinsu wannan mutumin an san shi an san yaya aka yi aka haife shi bai sani ba in suka je suna faɗa da mutum suna jayayya suna mutu sai a rinka aibata shi ana cewa dan wani dan wani ana dangana shi zuwa inda aka haife shi ba shi ba inda ke tsammani ba to wannan mutumin sai yana son ya ji tabbaci yadda al'amarin yake sai ya nabi Allah ya annabin Allah sallallahu alaihi wasallam man abi wane ne ubana fa qala abuka hudafati sai ce hudafa shine ubanka da aka gama ya je gida ya fada ma uwarsa take dan ne ka fadda iya ne ya kawo wannan tambaya tunda manzo Allah ce ga uban shi ke ya kunya ta uwarsa ta ba haka bane ثم أنشأ عمر فأن سيدنا Umar. فقال في عمر رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن محل الشاهد في الامام البخاري sai sai na umar yake radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin rasula na'udhu billahi min su'il fitani mahallu shahid kenan na imam al-bukhari wannan magana ce ta umar yaya aka yi zamo hadisi ko sunna التقرير يا فدا من ذا الله بي سي مسا كومي با هكا بني وهو والحديث او السنه هو هي او هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او دين او tawhid abin da ake cewa hadisi ko sunna shine duk abin da aka dangana shi zuwa manzon Allah fada ne ko ai wata aikatarwa ne aikatawa ne ko ko tabbatarwa ne sayyidina Umar ya fada manzon Allah bai ce masa komai ba ya zama mai kenan a sunnat kafiriyya وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم manzo Allah ce ban taba ganin ban taba ganin ko sharri ba irin abin da na gani yau bas da kai innahu tuwirat li aljannatu wan nar hatta ra'aytuhuma duna alha'id yace an nuna min aljanna da wuta har na gan ko radar ko menene duk ya wuce nan ko mana duk inda aka kai bayan shekara dubu biyu ko miliyan inda kwarewan dan adam ya kai manzon Allah ya tsallake nan shekaru dubu da ɗari hudu da goma sha duk wani abin da ya bayyana mu dubu da ɗari hudu da goma sha duk wani ci gaba da aka kawo shin wannan ci gaba da ake yi a kirkiro kaza a kirkiro kaza a kirkiro yana nuna gazawan dan adam ne ko iyawan dan adam iyawa gazawa eh me yasa a ah, me yasa a ah. ya zama iyawa ce ba zai zama gaza ba ko aha aha har yanzu ne gazawa ce gazawa ce wannan gazawa ce ta amma ta alim ko eh, a a kawo illa ha aha da ni ko barakallahu fi yace gazawa ce aka ce a ta wace fuska yaya za ka yi kabar ka kawo hujja cewa gazawa ce yace me dan adam ya kasa gane abin sai yanzu sa'an nan kuma ya kasa gano abubuwan duk baki ɗaya sai yau an bayyana masa ɗaya ya iya bayan shekara ɗari an bayyana masa wannan ya iya wannan na nuna gazawan ɗan adam da a ce gwaninta ne rana ɗaya sai ya gano duk abin da yake so ya gano hujjar ta zauna ko bata zauna ba a tara aikin madunan ha'id ala qatadatu yuzkaru hadha alhadith inda hadhihi alaya ya ayyuhalladhina amanu ya kuwa inda suka ba da gaskiya la tasalu an a in tubda lakum tasukum kada ku tambayi abubuwan da in an bayyana muku za su tasukum ba za ku ji daɗi ba وقال عباس النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا اسم من الله صلى الله عليه وسلم يا فقا يكاون الرواية وقال كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي وقال عائذا بالله من سوء الفتن أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائذا بالله من شر الفتن yace rawiyat yadda ya fada kenan kowanne ne ya buye kan sai na kuka yana neman tsari daga Allah madaukakin sarki Allah kare shi daga sharrin باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق باب فدر من الله صلى الله عليه وسلم فتنة دقبت ذات شهو a lokacin da manzon Allah ya yi wannan magana yana kasan Madina wace kasa ke gabashin Madina sai ina ba kudu su bari ها ها ها <laughs> قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يسعى كتل منبري فقال سيتي الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس سينو يتي فتنة دقنا ذات فتو فتنة دقنا ذات فتو عندك هنيك أن ذات كله الله كاري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل من المشرق يقول ألا اسم من الله صلى الله عليه وسلم ينا وسقطة الزبس ينا فدركي إن الفتنة ها هنا من حيث يطلب قرن الشيطان قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أظهر ابن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم barik lana fi shamina manzo Allah ce Allah kai muna albarka a cikin sham din mu Allahumma barik lana fi yamanina yace Allah kai muna albarka a cikin yaman mu qalu ya rasulullah wa fi najdina sai suka ce Allah a cikin najdi din mu قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا وأظنه قال الثالثة هناك الزلازل يتي دقى تنجي الجزء كسازات التكوث كنتمو لتاش الحنكلي درش كونتير حنكلي والفتن وبها يطلق قرن الشيطان نن كهنش أنزاف كله قال الخطابي إمام أبو سليمان الخطابي يتي نجد نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق يتي نجد ta gabas ne wanda ke cikin madina in yana maganan gabas ma'ana ƙauyukan iraq da bagiyar iraq wani wahiha wahiya mashriqu ahlil madina eh daga can ne gabashin mutanen madina wa aslun naji yace asalin naji martafa min al-ard wa huwa khilaf ghawr abin da yake cewa naji inda aka samu tsaunuka ma na duwatsu inda tudu ke kenan kan tudu Allah ya kare قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبراء عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا يجي عبد الله بن عمر ياتي تومنا سيمك نيما يمنا حديثي من كو قال يجي فبادرنا إليه فبادرنا إليه رجل سيواني تكم يجزاوا فقال سيدي يا أبا عبد الرحمن يا كي أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة كيمنا حديثي دنغني دياكي أكسن فتنة Wallahu ya وقاتلوهم حتى لا تكون ta الهالك والله ينا فدرك ويا كيفي har ba har kar fitina ba za ta kafa har a zo a rasa fitina ma'ana shirka fitina fa sai abdullahi dan umar yace hal tajri mal fitnatu sakinaka ka ummu wa ka kaiwa binka ko ka san mece ce fitina Inna كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم zamanin manzon Allah sallallahu alaihi ana yakan kafirai ne don a ɗaukaka addinin Allah don a kalmar Allah don a ɗaukaka rayin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah a. alaihi wasallama wa laysa ka kitalikum ala mulk ba kamar yake yakin da kuke yi yanzu saboda kowa na ya tabbatar da mulki ya tara duniya babu fitnati allati tamuju kamuj al-bahr yake babin da ke bayanin fitinar da take take kumfa kaman kufan teku ya ta bullo nan ta bullo nan in za ku fita nan ta bullo ba yadda za a yi Allah ya kare wa qala ibn uyaynata an khalaf bin haushab كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن قال مرء القيس yace ai ana zanci tukan fitina suna maimaita wannan baitoci da imrul qais ya faɗa yace al harbu awwalu ma takunu fatiyatan imrul qais ta ne kuma kowa ya san shakkiyancin sa kuma kowa ya san amma da ya faɗi gaskiya sai aka ɗauki wannan kalma ta gaskiya ana misali mun gane ku. ba ruwanka da wanda ya faɗi magana me aka faɗa gaskiya aka faɗa ko ƙarya haka innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaruha wa ja'alu a'izzata aliha azilla ba a kalli cewa bilkisu kafira ba ce lokacin ba ta shiga musulmi ba ta kalli aka ce wa kadhalika yasaluna aka tabbatar da magana ba haka bane to ne sai suka ce in ana cutar fitina sai a rinka maimaita cutar sai a rinka maimaita waken umur ilkai mai umur ilkai ya faɗa ya ce alharbu kowa ya fahim shi alharbu awwalu ma takunu fatiyatan yace yaki farkon yaki yana faruwa ne da ya ɗan kankanin abu kamar saurayi matashi ko budurwa sai ya kamanta ta da budurwa tas'a bi zinatiha li kulli jahuli tana tafiya da kawanta da kyalekyalenta da jan hankalinta ga duk wanda yake jahili bai san ainihin gaskiyar abin da ke ciki ba da ya ga kalekale da ya ga abin da yake so za a ba ku kuɗi za a ba ku kaza za a yi muku kaza shi kenan bai san me zai haifar ba sai a ji a tulab nan a ji a tulab nan yace al harbu awwalu ma takunu fasiyatan تسعى بزينتها وفي رواية بزيها لكل جهول يجب كان جاهل معنى كم من من تارة كنا جاهل لسان أبن لا أسمع حتى حكي تتفيا حتى إذا اشتعلت وشب ظلامها sai انت fitinan ta أن كنا kunna الأمر يا دابرتي ya ياي يا ya rikice atuzan za su halili sai ka gudu ta juya ta da baya ta tsufa ba ta da ni. ta gabato budurwa kyakkyawa mai tsamikele da gwalagwalai da menene ka ganta kowa na so bai san mai ke ciki ba sai in fitina ta kai inda ta kai sai kaga kowa na neman kai ina wancan budurwan da kuke so ai yanzu ta zama tsohuwa mummuna mara kyau ba wanda ke santa ba ta da miji shamsa'a baka mummuna wanda gashin ta baki da far ya haɗu yunkaru ha wata gayyarar kamanninta ya canza ba mai son ganinta makruhatan lishammi wattaqdili ba wanda ke ma son ya sumbace ta balle ya sunsune ta yi ta Allah ya hore musu fasaha da balaga laraba ba idza sai sai ce alaikum bi diwani bi bi al arab fa ha diwanu eh ka karanta shu'ara usitta ka ga mamaki ai kun ga yadda siffata ya dukina farko in ta gabato sai ganta budurwa kyakkyawa mai alikali da gwalagwalai da kyau tana tafiya kowa na kallon kanta yana sha'awa yana son ta. in fitina ta yi fitina sai kaga wannan budurwar da kyalekyalen da kyau ta zama tsohuwa ba mai ta, ba ta da miji kowa gudun ta yake yi ashe da ba a san me ke ciki ba ne sai ka ganta ga ta ta zama baka mummuna kowa ma baya son ya ga kalanta ko canta ba ta da ba wanda ke son ya sumbance ta ba wanda ke son ya ji ƙarfin ta ma'ana ba wanda ke kaunar ta yanzu ta fitina ta kai inda ta kai قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفه يقول يتي ناجي حذيفه فدرت baina baina nahnu julusun inda umara yace wata rana muna zaune wurin sayyidina umar in qala sai yace ayyukum yahfazu qawlan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil fitna sai sai na umar ce wane ne yake tune da madarsa abinda manzon Allah ya faɗa game da fitina قال سيتي فتنة الرجل wa أهله وماله وولده salatu يكفرها الصلاة Sai aka ce masa. ai fitinan mutum cikin iyalansa 'ya'yansa, makotansa dukiyarsa wani abubuwan da ba sa karatu ba ba sa karya ba ai yawan sallah da kai kawo zuwa masallaci suna kankare waɗanda wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar qala laysa an hadha as'aluka sai na mai ba abin da nake tambaya ba walakin allati tamuju ka mawjil bahr fitinar da take kun kudowa kamar kun farke ba mai iya kare ta ba mai iya kuɗi ta in ta zo sai ta hada da kowa kana sai zai ya ce masa yin umar laisa alaika min ha ba'sun ya amir muminina hmm. ai ba ka da laifi ba ka da tsoro kada ka damu ba ka cikin wannan fikina inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa ai tsakaninka da wannan fitina akwai wata kofa da aka rufe ta hmm. tsakaninka da fitinan an sa kofa an rufe Kana umaru sai sai na umar yace ayuktaru babu a yuktar yake wannan kofar da aka rufe tsakanin da fitina bude ta za a yi ko karya ta za a yi fasa mun gane ku kofa in kuka buɗe ta ai za ku yi tura ku da haka bane in karya ta aka yi kuma ya za a yi za ta gyaru sai na umar kenan da aka ce mishi ai kai ba ka da damuwa wannan fitinan ba ta wuce ka ba tsakanin ka da ita kaman gabas da yamma sai ce to wannan an sa kofa tsakaniya tsakanin ka da ita kofa an rufe sai ce to kofar buɗa ta za a yi ko karya ta za a yi kada bal yuktau eh ai wannan kofa karya ta za a yi qala umar idan la yughlaqu abadan yace to in dai karya ta za a yi wannan kofar ta fitina in aka karya ta ba za a yi rufe ta ba har abada har abada kuntu ajal yace haka al'amari ne qulna li huzaifa sai muka tambayi huzaifa akana umar ya alamul bab umar ya san kofar nan qala na'am yace eh kama a alamu an na duna gadin laila kamar yadda na san cewa ba za a wayi gari ba sai aiki da dare eh, yanzu ba muna ranar lahadi ba gobe litinin akwai wanda zai ga ranar litinin bai ga daren litinin ba zai yi wa zalika yace sai hudai bai ce abin da ya yasa na faɗi haka shine anni haddathuhu hadisa laysa laysa bi abali ni na ba shi labari labari ba kanya ba ba kuskure ba gaskiya tabbas fahimna an nas'alahu man al-bab sahabai suka ce sai muka ji tsoro mu tambayi wane ne kofa Ka amarna masruqan sai muka ce ma masruq fas'alahu ka je ka tambaye shi wa qala man al-bab sai masruq ya je tambayi huzaifa wane ne kofar hada umar yake umar kansa shine kofa ma'ana tsakanin mutane da fitina kofa